ku a wani lokaci a ce shirin aiki da haka ne lamari mutumin ce wanda a kullum ba na kan ce ba al'umma ƙasa najeriya najeriya ta arewa jihar kaduna duka al'ummar ranka ta kafa na a afirka me yaki ya ne ba domin kasashen namu su dawo tamkar ji yau zaman lafiya da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasa har kullum dai suna salisu na sarkin yaƙi ne a takalmin shirin wanda aiwa da sadin mai daga na sake aiki da hankali mun da domin mu dasa akan darasin da muka yi magana a kai abin da ya gabata wato batun poverty na talauci da kuma hanyoyin da za a ba magance shi ma mai jawo shi sannan kuma tare ke da ainihin wato kuma da Allah ta yau ɗaya daga cikin masu fashin baki da kuma zaburarwa da wayar da kan dukkanin al'ummar ƙasar Najeriya musamman shugabanni da kuma dukkanin mabiya domin a daidaita zango kowa ya aiki da hankali domin ƙasar ta ta Najeriya ta zana lafiya kuma Allah ta yau assalamu alaikum alaikum assalam a kuma da kamar da kan a can baya kawai ku zai gabata mun tabo batu mai mahimmanci kuma mai matuƙar amfani wanda idan har al'umma musamman shugabanni da mabiya suka aiki a hankali suka saurara su kuma bishi za a samu waraka da kuma da daidaito a wannan ƙasa ta mutum Najeriya kamar da al'amuran da ya daure mu ne mana ya jawo ne mana wanda har yanzu ake ta kwangwara ko baya a rasa inda aka dusa wato mutum talauci da kuma yi ne wa talauci na kuma ya za a magance shi su a ke da ke wajen hadasa talauci na kuma ta ya za a magance wannan talauci kafin mutum da nisa mun ji daga bakin a ah, Muhammad Idris wato ɗaya daga cikin ah, manyan abokan aiki kuma ce manyan jarida na wanda kasar tamu da wani gida na Liberty TV da yau kuma Abuja Ila ya da rashin baki dalla dalla da wani mutum talaucin da kuma hanyoyin da za a ba magance shi. A wata kasancewar ka ah, mai kare rajin al'umma a bangaren shari'a kuma kai ɗan siyasa ne ko gwamnati kuma ka daɗe kana fashin baki game da al'amuran da ya shafi ci gaban al'umma. Shin idan aka ce tilocin nan menene ma tilocin Mu zai gani ka. to masu kallon mu a wannan kafa ta gidan talabijin biyu na barka da wannan lokaci ma ina mana fatan alkhairi mai gabatar da wannan shiri ya nemi ya yi bayani akan menene ma talauci wato poverty mataki na mataki na aiki da hankali to mataki na aiki da hankali shine duk kasantuwar mutum ya kasance a cikin babu a cikin rashi to ya zama talauci ka kasance abin da za ka iya amfani da shi na yau ko na gobe ko na jibi ko na yanzu ya kasance ba ka da shi to wannan al'amari ana iya kira mutum yana cikin talauci. Kuma wata matakin aiki ya kai da zaka je ka tashi ba ka da shi kuma ba ka da inda za ka je da ma to kana cikin sahu ya ba ka da shi shi ba shi yau shi ne ake cewa matsanancin rashi duk inda mutum ya kasance a cikin matsanancin rashi to ya shiga cikin talauci wato sannan kuma wannan shi ne al'amarin da ake magana ya kasance kuma abu ne da kake da bukata wanda mai nagarta da iko ya kasance ba ka shi ka rasa shi to shi ma wannan ka zama talaka a kan wannan al'amari da ake magana sannan daga lokacin da dan adam kamar yadda ne bayani ya rasa abin da zai yi amfani da shi na yau da kullum shi ma ya kasance cikin talauci a wannan shine a takaice ma'ana ta kalmar talauci ke. To kuma kuma na jari da yake a makon da ya gabata. A bisa ga muhimmancin wannan topic ko kuma shi wannan maudu'i muka kawo a makon da ya gabata wanda muka tattauna da ya daga cikin abokanan aiki ma wani Idris kuma ya faɗi a can baya. A mutum talauci nan menene sabon sabon da za mu iya cewa ya fi wannan musamman mu a nan kasar mu ta najeriya da wasu sassan sassa da ke cikin wani kasa kuma ta da yana shugabanni za su taka rawa domin ganin cewa an kawo wannan batun talaucin domin a barji a baya eh to tun da ka ce dama shi in an faɗa abu za a ce menene masabbabin aukuwar mana ma'anar ya haifar da shi ya haifar da shi daga cikin irin abubuwan da suka haifar da talauci na farko dai akwai karuwar al'umma a cikin kasa yawan al'umma wani ne da ci yawan al'umma yana al'umma sun da a yawan al'umma yana ƙara talauci a cikin kasa sannan kuma ƙasa ta kasance ba ta iya taɓuka komai wato tana da less production wato ba ta iya amfanar da kanta da wani al'amari misali yanzu mu a nan najeriya ya kamata a ce mutanen najeriya muna da ƙere-ƙere muna da kamfanoni waɗanda za su Eh, sarrafa wasu abubuwa da 'yan najeriya za su yi amfani da shi har su fitar da shi ba tare da saruwar sassan da sauran itali sun sama ba wannan al'amarin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake haifar mana da talauci bari mu haka a misalci yanzu abubuwan da misali in za mu je waje mu siyo za a samu na kuɗi mai tsawo sannan mu siyo mu shigo sabani idan sabani ne za a samu sauki za a samu sauki ana wani mataki na aiki da aka yi sannan akwai kuma karancin tattalin arziki karfin wato karancin karfin tattalin arzikin ƙasa yana sa ƙasar ta kasance cikin talauci sannan an almabazaranci da dukiyar ƙasa daga shugabanni in aka yi aiki da hankali shi ma yana ƙara talauci a cikin ta zama wato yau da wasu tsakanin shugabanni matakin kasa a matakin da ya ake da yin yana da a haifar da talauci a cikin kasa sannan kuma rashin aikin yi na mutanen kasa shi ma yana haifar da talauci wato unemployment shi ma wannan al'amari ne da yake haifar da talauci a cikin ƙasa samar wa al'umma da aiki ne yake samar mutane da a cikin aiki da hankali ko yana da abin yi zai samu abin da zai sarrafa abin da zai amfani da shi yau da gobe da jibi da gata amma in ba aikin yi ba hannu baka hannu kwarya za ka samu yan ƙasa suna yi to yin haka shi zai sa sannan kuma ƙarin fara farashi na kayayyaki a cikin ƙasa tashin farashin abubuwa na yau da kullum shi ma wata alama ce na talauci wata kasuwa sun shigo ciki sun shigo ciki kudaden ababen saye yana haifar da talauci a cikin wasu na sai abin da ya rago mu wasu wasu da zafi shi a shi dama kuma ya ragu kana da gwajin ne dama a wannan watan na za ka sai kayan ya ragu mu goma ka koma kasuwa an ce ma naira ashirin. idan ya fahimce ka matakin aiki da hankali su ma yan kasuwa suna iya daga cikin sababin da suke haifar da talauci a matakin ƙasa ke mataki ko a cikin al'umma a cikin al'umma aiki da hankali yanzu aiki da hankali kenan sannan kuma akwai wasu abubuwa social factors da su ma kansu suna haifar da talauci a cikin ƙasa yanzu misali akwai ababen da yake nan more rayuwa ne da gwamnati ya kamata ta yi wa ƴan ƙasa kuma in ba ta yi masu ba wa zai musu shi kuma wannan abubuwan zai haifar da yana haifar da talauci a cikin ƙasa misali a ce yau za a je ganin wani ko wani likita ko za a je a ga wani wani abu ne da ya shafi lafiya ko kuma ya shafi ilimin al'umma kare kenan babu shi ba kyakkyawan harka ta ilimi ba kyakkyawan harka ta kula da lafiya ba kyakkyawan harka ta kula da kayayyaki irin na wasanni da sauransu to duka waɗannan abubuwan su ma suna daga cikin abubuwan da suke haifar da talauci a cikin wata dai a rashin samar al'umma ta kuma samar da lafiyar jikunan su da kuma batun ilimi walwala da su shi da jin daɗi shi ma yana ɗaya daga cikin batun da ya kan haifar da ayin talauci yana yana to yana da ta rike wata aiki da hankali muke da wani zan ce ka ba ya da a kullum ma ne yake cewa aiki da hankali ba ya ba aiki da abu ina batun tsaron nan da za mu iya cewa ne a umma musamman shi ne kusa zamu ce ya ƙara don kuma da ita eh, kanta ƙasa game da batun tattalin arziki da kuma ce masa. eh to dama ai abin da yake kawo rashin tsaro a cikin ƙasa shi ne talauci talauci yana haifar da rashin tsaro a ƙasa. an yi haifar da rashin tsaro da ya yi ba kuma ba talauci ya yi talauci saboda menene zai sa ka kama dan uwanka ka je ka ɗaure shi ka ce kana neman kuɗi a kan shi. kaga a a cikin aiki da hankalin garuwa za ka ga cewa akwai talauci sannan kuma abubuwan da magana a baya na yi cewa wasu social misali mu suke ilimin da irin wannan abubuwan da suna da ayyukan ne da an cewa suna tafiyar da dabbobi ne da noma kara ne kiwo duka to yanzu noman bai yiwuwa kiwon bai menene mutane za su kuma ba a samu masu da wani abu da za ba fashi sai dai su fada gonar ta'addanci su koma su fada gonar fashi cin zarafin al'umma tare da keta dokar ƙasa ba wani abu ya haifar da irin waɗannan abubuwan ba shine talauci kuma na gaya ma abubuwan da suke ba da kawo talauci nan akwai rashin aikin yi da a ce waɗannan mutanen abubuwan da ke hannunsu suke sarrafa suke amfani da shi yana hannunsu da duk ba mu shiga cikin wannan wannan al'amar ba sannan da na iya masu social factors akwai rashin adalci ma kamar yadda ne maka magana mutum ɗaya ya kwashe kuɗin da za a yi waje aiki ya tattara ya ji ne ko za a karɓa ko wanda za a ko karɓar hukuma sai ya tattara shi kadai ya tattara shi ya sha ta yake da haka ya yi shi zaɓe da shi kadai to kare kenan wani abu ne da shugabanni su kansu sun ƙirƙiro wa al'umma wannan talauci shi yasa talakawa suka yi yawa a najeriya kusan yanzu kashi kusan hamsin na mutanen najeriya um, za ka sami su cikin talauci suke domin kusan kashi a hamsin na 'yan najeriya a cikin miliyan 200 kusan miliyan 98.1 wani abu ana cikin talauci ne shi yasa da kaji cewa gwamnati tana cewa ta ɗauki ƙorafi da za ta fitar da mutane miliyan 100 daga talauci wanda in an zo yin bin tsari na fitar da mutanen daga talauci za ka ga a nan wurin ma wata almundana wata malakisa wata taure wani bangare wani bangare ta mai zama da zama ya sai ka gaba a yi wani azurta suna kokarin azurta kansu misali ai gwamnati ta kirkiro wani abu da ake cewa empower a cikin wannan harkar empower din nan akwai mutanen da kashi kusan talatin da biyar a cikin kashi ɗari za ka samu wasu da suke cikin ma'aikata ne suna yin aiki amma kuma sun yi fole wato sun fada cikin rukunin wanda suke cin gajiya wanda kuma a kullum inda a ce yan najeriya suna da aiki irin haka ba zai nuna faruwa ba mutum ko mai ya zo a tsari na zuwa da shi ne kuma akwai abubuwa shi talaucin nan akwai talauci da cikin birni akwai talauci da cikin ƙauye a cikin birane a lokacin da aka fitar da aiki za ka ga rukunin irin wa'annan mutane su suke zuwa neman aikin Ka samu mutum da ya je yana aiki biyu ko yana yin wata duka wani abu bane saboda aikin ne bai da daraja aikin ne bai da kima abin da ake ba ma'aikatar ba wani abu bane da zai kai ya kawo shi yasa lokacin da aka zo ɗiwon hanya da ma'aikata ne dai da ka sani shi ne wani lokaci suke zuwa su kafa layi zuwa neman wani aikin domin suna neman aikin da wanda suke yi daraja misali bari baka a ah, wani abu nan yanzu duk wani tsari da za a yi gwamnati take yi da cewa tana so ta ƙarfafa al'ummarta daga cewa mutanen ƙasa sun samu ci gaba sun fita daga talauci mutanen da suke cikin karkara ba abin da suka iya sai wa'insu daga cikin su noma ne da kiwo to noma da kiwo din gwamnati ta zo tana ba da kuɗaɗe irin kuɗaɗen da gwamnati take ba da sai a ce za ka je mai banki za ka bi kaza za ka bi kaza za ka mutane ne na birni su ne suke ba su cika wani mutane domin mutanen ƙasashen nan ne su ne suke saboda haka shi sa talauci zai ci gaba da katutu a cikin mutane ya kamata ayyukan ne ya kamata gwamnati ta nema ma mutane amma ba su wasu yan kuɗaɗe da ake dubu talatin dubu talatin hala da an yi wata uku a ce an sallame ka a shekaru da za a zauna cikin talauci an ɗauki naira dubu casa'in an baka zai bai isa dubu casa'in ne nema watan farkon ga dubu talatin wata na biyu dubu talatin wani wata an baka dubu talatin a cikin yara dubu talatin ɗin da aka baka a wata mutum yana da yara yana da mata menene zai iya amfani da wannan naira dubu talatin kawo kenan ɗan najeriya yana yin rayuwarsa kenan an dora rayuwarsa zai yi rayu a kan naira dubu ɗaya a kowace rana. to bari mu sake aiki da hankali a kuma ana tahiru a kaɗan koma gefe kaɗan samu ruwa kaɗan mun ji kayan batun idan har gwamnati ba ta samar wa al'umma hanyar samar da lafiya ilimi da kuma ayyukan yi ba to za a kawar da ainihin batun ainihin a aiki na hankali ma'ana da wuya a kawar da ainihin batun talauci da a wani al'umma kasar damu to idan ya mafita tsari ta yadda za a kawo da wannan budurwa a matakin gundumomi da kananan hukumomi domin kowa hukumi yanzu muna lokaci ne na siyasa wanda da ni da ke muka zaɓi wakili ma a matakin karamar hukuma shugaban karamar hukuma mu zaɓe shi sannan gwamnati mu zaɓe shi kuma mu zaɓe shi a kan abin su kansu al'umma ba su da ainihin aiki da yi da ya kamata su yi ko kuma su yi domin wani iya cewa sun kawar da masu tarin za su ainihin zaɓo da mutane za su yi aiki da yi domin su ba da gudunmawa wajen kawar da talacin da ake da mana. to alhamdulillah tun da kayan magana ne akan wato su kansu talakawa da suke cikin talauci da kuma waɗanda suke za su ba da wajen kawar da talauci idan yau aka sa mutum wato a cikin wani mari wanda ya sa shi a cikin wani nan ba shi ya dawo zo yanyanke igiyoyin warin ba da kasa ba ya aiki da haka yi aiki da hankali ce bari a yanke wani abubuwa za a samu wahala sai mun samu shugaba wanda yake jarumi ne wanda zai tsaya tsayin daka misali ƙananan hukumomi ana ba su kuɗaɗensu amma an samu bayanai tun a wani lokaci can cewa gwamnatocin jihar su ne suke karɓa irin wannan kuɗaɗen su hana su kuɗaɗen sannan kuma ba sa su saka musu mara ba su ba su ba su su wanda za da sa a cikin rayuwa a wajen gudu wannan shi ne ke daɗa haifar wa al'umma cikin wani bala'i duk lokacin da za zo a yi harka ta zaɓe talaka yana cikin talauci yana cikin ɗinuwa a lokacin da wato shi yasa mace muka shi harka ma na insecurity ba wai ɗaukar bindiga ba ne kawai a'a talauci is part of insecurity rashin ilimi is part of insecurity rashin ba da kyakkyawan kiwon lafiya is part of insecurity wato shi ma wani abu ne na rashin tsaro wato mutum tsaro lafiya ya ce rashin miƙa shi da al'umma a nuna haka da yana lafiya da wasu tsaro ta ɓangaren tsaro a gidan sa yi. a cikin aiki da hankali nan ne nake ganin cewa su masu zaɓe kullum ba a ce bawa ba zai zama ɗa ba fatan mu shine duk wani wanda yake bawa Allah ya sa ya zama ɗa ta hanyar demokuraɗiyya to a ta hanyar demokuraɗiyya ne shine sai idan wakilanmu da suke cikin majalisa a tarayya da waɗanda 'yan majalisu na da tarayya wanda ake cewa majalisar sanatoci kenan sai sun dage sun duba sun ji tsoron Allah sun gane cewa an zaɓe su ne don su yi wa talakawa aiki don su kafa dokar da talaka zai ji daɗi to shi ne talaka zai iya motsawa har in an zo yin zaɓe ya yi zaɓe kuma a ba shi zaɓen shi ne na farko dai shi ne su tabbatar da cewa duk wani kuɗi da aka ce ga mai haƙi a kai to a tabbatar an ba shi haƙin shi misali ƙananan hukumomin kamata ya ji jihar da ta hana ta kuɗinta duk wata ƙaramar hukuma da a jiha da aka hana ta kudin kamata yi a yi su zauna su yi wata doka wanda 'yan majalisu da suke karkashin wannan gwamna su tabbatar da cewa sun tsige shi domin ya keta haƙƙin tsarin mulki na najeriya domin tsarin mulki shi ne tanadi cewa kowace ƙaramar hukuma a ɗauki haƙƙin ta su tun a bata ta nema al'ummar ta aiki to kaga idan ƙaramar hukuma tana yin aiki jiha tana yin aiki gwamnatin tarayya tana aiki kaga an samu mai murhu kyakkyawa wanda za a iya dora tukunya a yi tuwo na demokuraɗiyya a yi kuma magani na demokuraɗiyya a yi kuma kawo harkar tsaro na demokuraɗiyya ta yadda za a samu kyakkyawan al'umma domin zai kasance ƙaramar hukuma tana yin nata gine-gine jiha tana yin nata gine-gine gwamnatin tarayya tana yin nata gine-gine a cikin amma ba sai sun yi aiki da hankali wato sai sun yi aiki da hankali aiki da hankali sai ya biya ba da za a samu wannan za a samu waraka to wani kaji a kuma a ƙasa ƙasa ina da kake ganin su a sarakunan yan al'umma za su bishi domin ba da gudunmawa wajen magance batun a gwamnati ɗin ma'ana talauci da ya daɗe na adaban al'umma tun da mun gangaro kasa zuwa matakin ƙananan hukumomi jiha da kuma matakin tarayya a yadda ka bayyana cewa in har za a sakarwa ƙananan hukumomi da suke tare da al'umma mara su fitsari da tabbaci hakika za a kawo da mutum a talauci na a sarki mutu da hukumomin su sarakun da za iya cewa suna da dangantaka da kuma ne ya tsakanin su da ainihin matakin ƙananan hukumomi duk wanda su sarakun da yana al'umma za su yi shi su yi aiki da haka su ba da gudunmawa domin kawo da mutum talauci na daidai na ba to da masu aiki sarakuna a cikin aiki da hankali sarakuna su ne iyayen ƙasa da aka sani tun fil azan lokacin da bature ya zo ya tarar da akwai tsari na sarakuna musamman ma arewacin najeriya wanda shi ya sa ya karɓi al'ummar maluma suka karɓi tura ba tare da ta jijiyar waya ba to idan da a ce sarakunan nan girman da suke da shi da a yanzu ana ganin su da shi to da duk wa'yansu abubuwa ma ba su kai ga irin wannan lalacewa. Inda a ce ba su da aka san da shi da tun tun tun da da a ce shi ne yanzu to yana ne shi ina jin dai kuma za a yi shawari suna ne dai kuma da to yanzu a yanzu a yanzu in an zo a cikin yanzu bari mu ma misali yanzu eh, sarakunan mu suna yake cewa iyayen kasa domin su suna nan ne tare da mu dindindin sai ran da Allah ya karɓi ransu sai a ɗauko ɗa ko kanin wani sarki ko yayin sarkin a zo a ɗora su kuwa da dama suna da wa'adi akwai masu shekaru uku akwai kuma masu shekaru biyu a wato kansiloli zai ga wata jihar wata jihar kansila yana yin shekara biyu ne wani lokaci kuma za ka gani shekara uku ne suna da suna da suna da mataki na aiki da hankali sannan gwamna ne kai kwata kwata in ka daɗe ka hanyar ce shi ne kai shekaru takwas an gama da kai ka tafi kuma ka sai mai labari amma waɗannan su ne suke da tarihin yankinsu na yankinsu da al'adunsu da al'ummarsu su suka san menene yake damun al'ummarsu sai aka watsar da su sai aka kawo wasu Wani da su ne suke da kusan shi da al'umma su san da yanzu ya amsa da gwamnati da masu ta da yawa yawa to amma sai ya kasance ba a yin komai da su yanzu yanzu wannan abubuwa da ake yi na cewa ana so a fitar da al'umma daga cikin kangi na talauci za ana nema a ba da taki ko wani abu za ga 'yan siyasa ne a ciki kuma 'yan siyasan nan sun tashi raba ba. no duk iya kokarin ka a harkar noma in ba ba ka cikin tafiyar su ba za a baka ba za a ɗauka mutumin da ba shi ne yake ma noman ba a ɗauka a bashi ya je sai da kayan a wani wuri ya sa kuɗin shi aljihu to sai Allah ya kawo kuma wani canji daban to abin da muke so shine a nan wurin irin wani abu da gwamnati za ta rinka yi wani mafitar da al'umma daga ɗan biyu na talauci shine ta sa sarakuna a kowane yanki masu anguwannin nan sun san mutanensu su suke tare da dagaci za su kawo da dagaci dagaci zai dauka zai kai mai hakiminsa sannan hakimi zai miƙa zuwa ƙaramar hukuma to amma mun ba haka ba wajen ne a yawo da wata da su a ɗauki jagorancin al'amarin da ya shafi ta daga don kawo da talauci da talakawa ta da su a mi a sasa a ciki an yi aiki da haka a sasa a ciki sasa a ciki shi ne zai haifar da kyakkyawan ɗa mai ido amma sai ya kasance an sa su a gefe ba a yi komai da su sai dai za a yi taro sai a kira su a ce iyayen ƙasa domin su ne ake ganin za su yi ma jama'a magana su saurare su to amma menene zai sa in an zo yin wani abu wanda al'umma za su amfana da shi ba za a ja su a zauna da su ba a yi tsare-tsare da su su kawo bayanai na angoninsu domin a saurara a ji sannan a yi amfani da shi. a duk wani da ma ne su da yawa a yanka da su yana su yi zaɓa ko kuma shi gwamnonin da da matakin ƙasa da yadda ya ƙara na gwamnonin shugabanni suka kai ko kuma lokutan ma da suke neman suke neman yin wannan shugabancin din za a ga suna zuwa suna neman tabbaki gare su kuma da abin da za su yi ake suna shawara da su a yi kana da zama ba da yawa ba da ba su kansu sarfin. idan an zo an sha an zo an gaida kai a lokacin kamfen amma lokacin da aka kafa gwamnati za ka ga cewa ba ka da wani tasiri sarakunan ba su da tasiri bayanansu da ba a aiki da shi da sarakuna bayanan da suke ba da an yi aiki da shi ko kuma ana aiki da shi da ba haka ba saboda menene ne ke sa nake gaya ma haka akwai lokacin da aka rarraba kayayyaki na abinci da wasu abubuwa ba a sa sarakuna a ciki ba abin da aka yi an ce a ɗauko masu amfani ne su zo suna cikin kwamitocin kwamitocin nan da aka zo aka sa an kawo yan siyasa ne kuma yan siyasa na suka danna masu angonin nan su ne masu kawai sun zama to suna su ne da yan rikiya a wasu yi a rai ba mu ci aka ba ba ne ko ba mu ci aka ga ba za ka ga su yan rikiya ne ba a yin abun da ya dace da su saboda haka wannan magana da ka kawo da ka yi tambaya a kai shine mutum ana so a kawo da talauci shi ne na farko sai an kyautata wa al'umma na biyu sai an yi wa al'umma adalci na uku sai an yi aiki da tsarin da mulkin najeriya ya zo da shi ga kowane al'amari da ɗan Najeriya ya haɗa batun kowa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma koyarwar su kansu manzanni domin duka addinin nan suna batun aikowa adalci ne gaskiya a ji tsoron Allah da sauransu kana ganin rashin tsoron Allah ga ainihin wasu daga cikin shugabanni su kuma su kansu talakawa kana ganin baya ɗaya daga ciki kuma ainihin sauran da ya ga haifar da talauci a doron ƙasa. Eh shi ma kuma da ya shi da Eh a cikin bayanan da na yi aika na ce shi tsarin mulki na Najeriya ya ba kowa dama ya yi addininsa. ya kuma ba addinin sa ya kama da aiki da aiki da addinin sa to ka ga kenan cewa ya rage ya rage ya rage mai da shari'a da ya shari'a ce aiki da aiki da hankali ai an ce ka bi tsarin addinin ka duka addinan nan guda biyu babu wanda ya ce a sata duka addinan nan da ake magana babu wanda ya ce a kisa duka addinan nan babu wanda ya ce ka hana mai haƙi haƙinsa dukkan su abin da suke magana adalci adalci adalci wannan al'amari da muke magana sarri ne na al'umma sarri ne na shi wanda ya sa kanshi domin da ya sa kanshi Allah ne ya haramta ya haramta ya haramta aikata aiki na zalunci to a shi na sabon ka a dukkanin gwamnati fara su kawo a abin da shi a yanzu yake addaban su ina hanyar mafita sani a guje mun lokaci na haramu babbar hanya ga talakawa shine na farko dai su gane cewa Ah, Allah da ya halice su bai bar su a zuwa ba yana son kayan shi yana kallon shi yana su a cikin wannan yanayi sannan kuma na biyu muna cikin yanayi ne na demokuraɗiyya duk wanda bai ma abin da yake na ka ba kai ma lokacin zaɓe ya yi ka canza shi ka kuma canza wata duk wanda ya wanda za ka kai aiki da yi yake da shi dawo da shi gida me yasa ko shi da a abu shi wa da mai kuma shi ne su ma shi tsarin da nake so masu. Eh, kiran da zan yi masa anan ne su yi tsoron Allah su gane cewa fa da abin da suka yi a nan duniya Allah subhanahu wataala sai ya tambaye su sannan kuma alƙawari suka yi za su yi aiki da tsarin mulki na Najeriya har rantsuwa suka yi domin in musulmi ne za a gaji da